lalubo sashin Hausa na muryar Amurka kan mitoci 25, 31, 49 da kuma 60. abin nan mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sannan za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM na da Zalal FM da kuma niyya abin nan kwanni. Sannan za ku iya samun mako shi a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau talata 11 ga watan Yulin shekarar 2017. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu makera muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kabaru da Chadi wato biyar na safe kenan a Ghana wato kuma karfe 1 da kenan na dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya taya Iraki murnar nasarar wato birnin Mosul daga kungiyar ISIS. 'yan sanda a misira kuma sun ce sun kashe mutane shida da ake zato 'yan kungiyar isis ne a wata musayar wuta sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya je kuwait a kokarin kawo ko kuma warware takaddama tsakanin qatar da makwabtanta na yankin gulf to a najeriya mukaddashin shugaban kasa yemi oshibanju ya ba da wa'adin makonni biyu domin a kammala gadar tabu wato ta tabu da tarafta da layin dogo da ke kusa da gadar jaba to ko me hukumar sufurin jiragen kasa ta najeriya ke yi dangane da wannan wa'adi injininmu suna can suna ta aiki yau kusan sati uku kenan bi iznillahi daga nan zuwa 'yan kwanaki masu zuwa za su kammala kuma za a buɗe hanyar jirgi a najeriya har ila yau sarkin kano mai martaba muhammadu sanusi na biyu ya yi kira ga al'ummomin najeriya da su zauna lafiya yayin da gidauniyar dangote da kai tallafin kuɗi na miliyan hamsin ga al'ummomin hausawa da yarbawa da rikicin ila ife ya shafa a watannin baya zaman lafiya shine tushen arziki mu zauna lafiya da juna Allah ya hada mu kabilu daban-daban addini daban-daban a kuma haka Allah ya so kuma zaman mu tare da aiki tare da mu'amala mai kyau ita ce za ta kawo mana cigaba za ku ji dukkan waɗannan da masu rarra watannin da muke tafa da su da kuma shirin tsaka mai wuya wanda Ali Mustafa Sokoto zai gabatar amma fa duka sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum jama'a. Shugaba Trump na kasar Amurka ya taya Iraki da ta da kuma dakarun tsaron kasar murnan kwato birnin Mosul daga kungiyar ISIS. Firaminista Haidar Albadi ya ayyana nasara akan kungiyar ISIS a hukumance a jiya Litinin na kwato birnin Mosul da kungiyar ISIS ta ayyana kafa daulata a Iraki. shugaba trump ya faɗa a wata sanarwa da fadarsa ta white house ta fitar cewar wannan nasara a mosul alama ce na 'yan nan da 'yan kwanaki kalilan ayyukan isis zai zo ƙarshe a iraki da kuma siriya ya ce za mu ci gaba da ganin an murkushe isis kwata-kwata 'yan sandan misira sun ce sun kashe mutane shida da ake zaton 'yan kungiyar is ne a wata musayar wuta da aka yi dakarun tsaron suna kai farmaki ne a jiya litinin akan gidan da 'yan ta'adda suka buya a lokacin da harbe-harben ya barke kuma duk mutane shidan da aka ake zaton 'yan ta'adda ne an kashe su ƙungiyar 'yan ta'addan tana amfani da wani gini da aka yi watsi da shi a garin beirut da ke kudancin misira a matsayin sansanin da take shirya ayyukanta na ta'addanci a cikin gundumomin kudancin kasar wato a cewar wata sanarwa da ministan cikin gida ya sa a shafinsa na facebook 'yan sandan sun ce sun gano bam da bindigogi masu sarrafa kansu guda biyar da harsashe a sansanin sun kuma gano wasu kayan farfagandan kungiyar masu dauke da tsarin ayyukan kungiyar ta is da takenta in je ministan harkokin cikin gida waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu haka sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yana kasar kuwait a kokarin taimakawa wurin warware takaddama tsakanin qatar da makwabtanta na yankin gulf haka kuma an shirya mr tillerson zai kai ziyara a saudiya da kuma qatar din a cikin wannan mako a jiya litinin tillerson ya gana da shugaban turkiya recep erdogan bayan ziyarar da ya kai a ukraine a ranar lahadi kafin ya barar turkiya zuwa kuwait babban mai bada shawara akan sadarwa rc hammond ya ce babban manufar ziyarar tilasta zuwa kasashen yankin gulf ita ce neman hanyar warware rikicin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da wani kuduri na bai ɗaya a jiya litinin da zama taimakawa 'yan tawayen colombia da su koma rayuwa irin ta fararen hula bayan shirin zaman lafiya da ya kawo ƙarshen yakin sunkuru ko sarika noke na shekaru da biyu. wannan yaƙi ya halaka sama da mutane 250 kana ya raba wasu sama da miliyan bakwai da mahallansu ajiye makamai bangare ne na shirin zaman lafiya mai ciki da tarihi da 'yan tawayen da gwamnatin columbia suka samar shugaban colombia juan manuel santos ya samu lambar yabo ta nobel ta zaman lafiya a shekarar 2016 sakamakon rawar ganin da ya taka wurin kulla wannan yarjejeniya wannan kuduri ya kafa wani ofishin tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a columbia wanda zai fara aiki da zarar ofishin majalisar mai kula da ta wuta da kuma ajiye makaman ya kammala aikinsa a ranar 7 17 ga watan satumba babban sakataren majalisar antonio guterres yana da kwanaki 42 ya ba da shawarwari kan tsari ko kuma fasalin aikin sabon ofishin kamar yadda aka zata bangarori masu adawa da juna suna dora juna laifi game da wargajewa shawarwarin samun zaman lafiya a cyprus wanda jami'an diplomasiya suka ce wannan ce daman da za a iya yi amfani da ita wurin ɗinke baraka a wannan tsibirin da ke rabe shugaban ƙasar cyprus nikos anastasia ya faɗa a jiya litinin cewar na ce wadda turkiya ta yi wurin ci gaba da girke sojojinta a arewacin tsibirin shine kawo rushewar tattaunawa zaman lafiyar ya ce ya kamata cyprus ta samu cikakken 'yanci da iko kuma ta daina dogaro akan kasashe masu tasowa shi kuma shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya ce mummunan halayen al'ummar cyprus ya lalata tattaunawar yana cewa al'ummar arewacin turkiya sun kawo tsari mai inganci wurin tattaunawar ya kuma yi kashedi ga kamfanoni masu neman mai a tekun mediterranean na cyprus cewar turkiya za ta daina hulɗa da su idan suka ci gaba da yin hakan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara rahotannin namu ne daga najeriya inda mukaddashin shugaban kasa yemi oshibanjo ya ba da wa'adin makonni biyu domin a kammala gadar ta tabu da tarifta da layin dogo da ke kusa da gadar jaba wacce ta hada arewaci da kudancin najeriya umarnin na mukaddashin shugaban kasar na zuwa ne bayan wasu makonni da ruwa ya awon gaba da gadar ta tabu lamarin da ya katse zirga-zirgar jiragen kasa a yankin daga mina ga rahoton da mustapha nasiru batsari ya aiko mana A lokacin da muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya ziyarci wannan gada, ya ci lamarin gadar ta tatabu ta dame su, bisa la'akari da mahimmancinta ta fannin tattalin arzikin ƙasa. A saboda haka ya ce sun ware naira miliyan dubu biyu da miliyan ɗari biyar domin gyara gadar ta tatabu da kuma faɗaɗa hanyar a daidai wannan wuri kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Uh, Jambis uh, Takina Mokwajeba Road. It's an absolutely important road. That's one of the reasons why I'm here, why the Ya ce gadar ta tabu da ke kan hanyar ta gina zuwa makwa da jaba tana da matukar amfani. a kan haka ne ya sa muke wannan wurin. Gwamnan jihar Naija Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana farin cikinsa akan wannan mataki na gwamnatin Najeriya. To sai dai ya ce wani hanzari ba gudu ba akan wata matsala kamar yadda yake cewa. Uh, The weight of trucks on these old roads and old bridges, Your Excellency, is too ya ce bari yi amfani da wannan dama in janyo hankalinka ranka ya daɗe saboda wasu daga cikin matsalolin da za a iya shawo kansu ko kuma a rage su. Ya ce nauyin motocin da ke hawan waɗannan tsoffin gadoji da kuma hanyoyi ya yi yawa, domin motocin na ɗaukar kaya fiye da kima saboda haka akwai buƙatar duba lamarin. Tuni dai masu harkar motocin sufuri a Najeriya suka yi farin ciki akan wannan mataki na gyara gadar ta tabun. Alhaji Abu Musa jigo ne a ƙungiyar direbobin motocin sufuri na Najeriya. To gaskiya na samu karfin gwiwa da yake yaki. Muna fata don kuma gida su yi wani cika wani alkawarin da shi ya faɗa a duniya. A samu a kammala ta a gaggauta samun sauƙin wannan hanyar da zai hada arewacin Najeriya da kudancin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kasa mana afuwa shi wato makaddashin shugaban ƙasar na Najeriya ya ba da umarni ne dangane da hanyar gada da motoci ke bi. To sai da ɗaya ɓangaren kuma yayin da makaddashin shugaban ƙasar na Najeriya ya ba da wannan wa'adi ministan sufuri rotimi ameci a lokacin da ya kai ziyarar ganewa idansa ayyukan hanyar da ta haɗe birnin ibadan da Legas, ya ce sun himmatu wajen ganin an kammala aikin gadata ta tabu domin dawo da zirga-zirgar jiragen ƙasa daga arewaci zuwa kudancin najeriya kamar yadda kakakin hukumar sufurin jiragen ƙasa alhaji yakubu mahmud ya faɗa a wannan rahoto da baban gida jibril ya aiko mana e tabbas gada ya karye saboda ruwa da aka kai wanda wakin kwari tsakanin wani tasha da aka ce mushi indafu da tatabu a jihar Niger amma injininmu suna can suna ta aiki yau kusan sati uku kenan bi lahi daga nan zuwa 'yan kwanaki masu zuwa za su kammala kuma za a buɗe hanyar jirgi zirga-zirga ya ci gaba tsakanin lagos da kano ko kuma kudanci da arewacin kasar najeriya shi da wannan aiki na gina hanyar jirgin kasa daga birnin eko zuwa birnin ibadan a jihar oyo an kensa zai ci naira biliyan 458 a tsawon kilomita 156 wanda kuma makaddashin shugaban kasa yemi osubanjo ya kaddamar a ranar bakwai ga watan maris na bana wani kamfanin kasar china mai suna cce cc ne aka mika wa aikin gina hanyar hanyar dogon da tashi daga lagos zuwa Ibadan ta bi Kalaba zuwa kuma birnin Fatakwal. Babangida Jibrin firamare Amurka daga lagos. To a Najeriya har ila yau mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu ya yi kira ga al'ummomin Hausawa da Yarbawa da ke garin Ilaife a jihar Oshin da su zo na lafiya bayan rikicin da ya barke a baya. A dai watan Maris din da ya gabata ne rikici ya barke tsakanin al'ummar Yarbawa da Hausawa lamarin da ya kai ga asarar rayuka da ɗumbin dukiyoyi. daga ibadan ga rahoton da hassan umar tambole ya aiko mana Mai martaba Sanusi Lamido Sanusi ya yi wannan kiran ne a fadar Oni na Ife Oba Adeyeye Ogunwusi jin kaɗan bayan da gidauniyar Dangote Foundation ta baiwa Hausawa da Yarbawa da rikicin ya shafa taimakon naira miliyan hamsin. Zaman lafiya shine tushen arziki. Mu zauna lafiya da juna Allah ya haɗa mu kabilu daban-daban addini daban-daban a kuma haka Allah ya so kuma zaman mu tare da aiki tare da mu'amala mai kyau ita ce za ta kawo mana ci gaba. Aka lissafi aka samu da 220 a cikin sa akwai mutum 78 sausawa sama da mutum ɗari yaraba Hausawan abin da aka suka yi asara aka yi lissafi wajen naira miliyan 35 su kuma yaraba wajen miliyan sha 15 kowannen su aka yi lissafin abin da ya rasa na gini ko keken na pep ko waɗansu kaya aka ba da kuɗi aka ba kowanne can. a gaskiya shi oni ya yi kokari a wannan lokacin kuma abin da muke kira ga mutane shugabanni shine duk sanda irin wannan abin ya faru shugabanni za su gyara a lokacin da abin nan ya faru bai tsaya ya ce wa'annan hausawa ba ne ya tsaya duk da cewa yarba su kai abu ya tabbatar an kama wani suke laifi kuma sannan mu da muke shugabanni na arewa da ni da sarki musulmi oni ya neme mu ya gaya mana ga abin da ake ciki ga abin da yake yi to irin wannan shi yake kawo kwanciyar hankali amma idan ana zaune ana ana jin labari kawai ana cewa ana kashe-kashen mutane ba san abin da ake ciki ba to shikenan wani wurin ma sai a ce bari a yi ramo gayya wannan abin da aka yi shine ya dace kuma mu ci gaba da kiran al'umma ga baki ɗaya su kwantar da hankali uwar gida ra yusuf ce ta ba da taimakon a madadin gidauniyar dangote foundation da muka ba da yau miliyan hamsin mun ba hausawa da yarbawa to komai waɗanda na amfana za su ce dangote foundation pé wa ṣe fún ìrànlọ́wọ́ tán ṣe fún gbogbo ta ce ta gode wa wa gidauniyar Dangote Foundation. Na gode Allah saka da alheri. Makaɗan fadar Oni na Ife sun baje kolin su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ni buri na muso juna mu zauna lafiya, mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna. a jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin kasar ne suka nemi ƙungiyoyi masu zaman kansu da su gabatar musu da rahoto kan irin ayyukan da suke aikatawa. kamar yan yadda mala ammani abdu ministan raya karkara yake ce ma kungiyoyin a lokacin da ya gana da su ta wuyan su kowace shekara ong ta kawo sakamakon ayyukan da ta aikata a cikin kasa mu gane da ta aikata nawa ta kashe ina ta kashe su wannan mahi yawan su ong ba su ba mu hasken wannan a ƙaramin misali a shekara 2014 kungiya ko ONG 259 ne suka kawo rapor ɗinsu na shekara cikin ONG ta kai 2,600 wani abu. To sakamakon bara cikin ONG 2,700 ɗari da tamanin ne suka bamu sakamakon su a ranar ne sanarwa gaban Conseil de Ministre. To sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu domin jin cikakken rahoton. amma yanzu agogo anan na cewa karfe ɗaya na tsakar dare ne da kwata a nan birnin washington dc kuna kuma sauraron sashen hausa ne na murya amurka kai tsaye tsaka mai wuya mu mun musu ƙasar mu mun ba su ko mun ba su dama sun zo sun yi duk abin da suke so su yi an ba su dama an rike su an ɗauke su ɗan uwa an rungume su amma su ba su ba mu wannan abin ba yanzu ya ba ka yi maka haɗa harewa da kasar iyamare yan arewa in ka zo ma dan population din ma za mu iya ce ma ga TV ka je ka investment su ba za su iya baka TV ba duk girman kasuwar aba da kasuwar onitsha babu mutumin arewa ko berebe guda ɗaya da yake da kanti a wajen nan da mutuwa idan mutumin arewa yi a kudancin najeriya ba sa ba da guri da za a iya binne mutum. Tusan da Inland kanu ya fito ya yi magana a yi kaza a yi kaza manyan su guda nawa suka zo suka ce su sun goyi bayan shi lokacin da yaron yake ta zagi yake ta cin mutuncin mutan arewa ya kira su gidan zu ya ce a kone garuruwan su sai sun kashe su sai sun kwaci najeriya ba abin da ya faɗa ba ka ji wani iba da yake zauna a arewacin najeriya da ya fito ya ce yaron nan ba daidai yake ba ka ji ba ka ji ba Jama'a barkan da wannan lokaci barkanmu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban hukumar inganta tarbiyyar 'yan Najeriya Garba Abari ya ce idan an gane za a fahimci cewa watakila akwai alherin da zai iya fitowa daga fafutukan neman ƙasar bayafara da wasu 'yan kabilar Ibo suke yi. Wace irin ƙasa ce a duniya wanda babu irin nata kalubale kowace ƙasa tana da nata kalubale wannan abin da muke gani ɗaya daga cikin kalubalolin da kowace ƙasa take da shi ne ai ƙasar nan har yakin ba sa sa amma daga ƙarshe ai an fito an fito kuma aka sake haɗewa yanzu ma wannan abin da yake faruwa mutane su gane akan cewa idan muka gudu tare muka muka tsira tare to eh, ƙarshen sa gaban alheri ne ci gaba ne kuma samun walwalar rayuwa ne amma fa sai kowa ya zamana mai ba wa ɗan uwansa daraja da mutunci da martabar da kowa ya cancanta. Sunana tafi da Isa Mafindi, rema Mure. manyan ibo dottaban ibo wayanda suke sa'o'i mu muke hudda da su muke magana da su ba su da niyan komawa biyafra saboda me saboda saba'in da biyar daga cikin ɗari na gidajen da suke abuja nasu ne ibo ɗaya yana da 'yan sandan najeriya ɗari biyu suna gadinsa emeka ofo bayan su aso eze da sauransu gadinsa a kan against waye against ɗan ibo ɗan uwansa a sai tsoron dan arewa suke ji yau a kashi na biyu na muhawarar da muka fara kawo muku a makon jiya tsakanin sharif ashif nastura na kungiyar 'yan arewa ta coalition of northern groups da kuma abdulsalam muhammad shi ma dai na wata kungiyar 'yan arewa da ke kiran kansu northern youth council of nigeria za mu taɓa abubuwa da dama wanda za su hada da batun gagarumin tattalin arzikin nan na naira miliyan tiriliyan 44 da aka ce 'yan kabilar ibu sun mallaka arewa da maganar ko an yi adalci a wajen ba da damar gudanar da harkokin kasuwanci tsakanin ibon da ke arewa da kuma 'yan arewan da ke kasashen ibo da dai sauransu to amma na bari mu soma da tambayar da muka tsaya a kan ashirin da ya gabata wacce muka yi wa shi abdulsalam muhammad din kan kalamin da ya yi na cewa ai duk maganar da aka ji in namdi kano yana faɗa ra'ayin kansa ne kawai so yau gaban yan shiya yana kulle da suke yana kulle ko kaso ko kaki akwai manyan mutane wanda suke zuwa wajen shi ba wai ana zuwa wajen su ba don suna jin daɗin abin da suke yi maybe suna zuwa wajen su ne don eh, eh, mummunan alaka ko kaikawan don kaikawan alaka wanda yake tsakani da su tun sanda inyan da kanu ya fito ya yi magana a yi kaza a yi kaza manyan su guda nawa suka zo suka ce su sun goye bayan shi to ma ba ka ganin watakila shi ne matsala din shi kuma ya yi wani magana ya ce wa'anda aka nema su ne suka fi maimanci ƙarya ne na ki yarda da abin da yake faɗa akwai kungi yanzu maganar nawa da muke ma yarima shatima wanda yake tare da sun shegu mai sura na tabbata ma maganar nawa da muke yana lagos ba mazauna harewa ba ne yana zama a lagos ne akwai mutane ire-iren haka sun yi fomin kabal da wayan siyasa su yi fomin kabal suna yin abin da suka gan dama don haka mu ba za mu yarda wasu su je su zo na wani waje su zo su aka mana sunan arewa arewa waje ne wanda aka san su da yarda da mutane da zama da mutane a lafiya ba wai kawai za ka tashi a wani rana ba don kana da wani kungiya ka ce ke ne shugabannin kungiyoyin nan ku fito ku ce mutane su bar arewa ba za ta yiwu ba bari in tambaya ka Abdulsalam ɗaya daga cikin abubuwan da tun lokacin da wannan magana ta fara kunna kai ake ta yi shine cewa eh, mutane da suke so su gwada bambancin halin zaman Ibo a arewa da halin zaman mutanen arewa al misali a sashen kudancin Najeriya shine rashin daidaituwa ne da abubuwa suke gudana al misali kamar da Eh, wasu kungiyoyi na inyamurai suke cewa suna da tarin arziki a arewa don haka ba wanda isa ya da su daga wurin wanda suke cewa ba sa son tafi kenan har suna magana tiriliyon ko arba'in 44 ne ko wani abu sannan na san kwanan baya da um, shugabannin ibo suka je wajen gwamnan kaduna shugaban su chief cikezi wogu ya yi magana yake cewa mm. su ibo sun taimaka wajen raya arewa saboda haka ba za ta shi ba amma sannan a ɗaya gefen wasu na cewa idan ka je aba babbar kasuwa aba ba za ka samu 'yan kasuwa da yawa daga arewa kamar yadda mm. ake da su a cikin mm. arewaci ba to kai mun magana game da mm. yadda za ku gamsar da mutane cewa akwai adalci a cikin halin da ake zaune a najeriya a yanzu kana ji jin ka in ka je aba ko ka je wani kasan iyamare akwai unguwanni na hausawan mu musamman wanda suke zama suna zaman lafiya sun yi hauri suna da eh, kaikawan alaka da mutanen nan amma abin da mutane ba su sani ba shine akwai bambancin addini bikin tsakanin mu da su kuma addinin mu fa yana da tsari ya fito mana da komi ya za ka yi ka zauna da mutane lafiya addinin su da babban su bai ba su samu irin abubuwan nan ba addinin mu da kotu mu ya sa duk wanda ya zo ko bai da kaya maka ba shi kaya in bai da sutura ka bashi in bai da hanyar samu ka taimaka mai duk cikin abin mu ne shi yasa arewa ya babbanta da kowane ja a Najeriya. Mm. Yanzu ya za ka yi maka haɗa arewa da ƙasar iyamare Yan arewa in ka zo ma don population din ma za mu iya ce ma ga fili ka je ka yi investment. Su ba za su iya baka fili ba. Kowa sun san wancan. To, to, na ji Abdulsalam. Malam Sharif, me za ka ce daga cikin abubuwan da ka ji mun taɓa zuwa yanzu? to ni abin da nake fuskanta kamar shi dai malam sulaiman madi bai ma fuskanci wannan maganar da ake ba complete bai ma fuskanci abin da yake faɗi ba na farko shine cewar ya ce wani bahaushe yana da wai suna samun wai ana ba su suna da kanti duk girman kasuwar aba da kasuwar onitsha babu mutumin arewa ko berabe guda ɗaya da yake da kanti a wajen nan in ka ga mutane suna harkar kasuwanci a arewa kudancin najeriya harka ce ta siyan kamfarce gashin nama da dan wani guri da suke yin kwata harkar fawa ko wani abu makamacin wannan hmm. da yake nan na su dage da mutuwa idan mutumin arewa yi a kudancin najeriya ba sa ba da guri da za a iya binne mutum akwai gwamna a ƙasar hausan nan ku ba zan ma ɓoye sunan ka ba gwamnan sokoto wanda ya bari gwamnawa mace ku tambaye shi ku ji shi da gwamnan gari guda yake ta magana a waya a kan mutum ya mutu yana roƙon su ba da gurin da za a binne shi suka hana gurin da za a binne shi to yanzu mutumin da yake wannan shi ne wai baya ya kasa ba da gurin da za a binne mutum da ya mutu shi ne za a ce wai ya ba wani mutum kanti ya zauna ya wani abu da eh, ya kenan na biyun su ai dan adam ya kamata ya zamanto mai godiya alheri in kai masa mu mun sakan musu kasar mu mun ba su komai mun ba su dama sun zo sun yi duk abin da suke so su yi an ba su dama an rike su an ɗauke su dan uwa an rungume su amma su ba su ba mu wannan abin ba sannan na biyun su malam aliyu lokacin da yaron yake ta zagi yake ta cin mutuncin mutan arewa ya kira su gidansu ya ce a kone garuruwansu sai sun kashe su sai sun kwaci najeriya ba abin da ya faɗa ba ka ji wani iba da yake zaune a arewacin najeriya da ya fito ya ce yaron nan ba daidai yake ba ka ji ba ka ji ba sai yanzu fa da muka yi wannan magana cewar shi kenan tun da sun ce suna so a yaƙi in ba ba su fara ba a ba su fara mu ba ma so a yaƙi ba ma kyawun mu yaƙi ya su tafi can su ta zauna inda suke ba yadda za su yi suna kasar su su zo su zauna su mamaye mana ta mu kasa mafi a'ala su tafi kasar su zauna kasar su su je duk abin da za su yi su yi ba ma son yaki su zauna lafiya ma mu zauna lafiya mm. sai da haka wai ya ce da mu wai mutane wai mutan arewa ko su go ko mun yi wani abu na fitina ne abin fitina ciki ga mutumin da ya fito ya faɗa sarari ike sai an yaƙi sai an kashe kashe duk jarida da ke nan ta baka labarin ga bidiyo mun bayar mun nuna mutane duk su gani ga fito ya faɗa kuma ya ce sun tara makamai an sa hoton sama da bidiyo da da magana ya je amerika yana cewa inyamurai mazauna amerika su tara masa kuɗi za a sai makamai a zo a yaƙi a najeriya duk ga wannan abin an faɗa sannan wani saboda kurin son zuciya a zo a ce wai hana zargin wai mutan arewa wai mun yi abin ba daidai ba Eh, Malam Abdulsalam idan eh, ka ji irin wannan maganganu din eh, al misali maganganun da ake nuna a yanar gizo wato social media da sauransu wanda ake ta maganganun nan. ba ka ganin shi akwai bukatar tana an ce doka ta baiwa kowane ɗan najeriya damar ya zauna da inda ya ga dama wanda na san shine ku kuke karfafa cewa bai kamata in yamare ko ibu su tashi daga arewa ba tuna tsarin mulki ya ba su damar su zauna amma ba ganin cewa akwai bukatar doka ta yi adalci al misali idan wani zai zo arewa ya samu gida ya samu gona ya samu shago ya samu aje a tilasta wa su ma wa'ancan mutane su bu irin wannan tsari. To a gaishe ku malamai, to sai a jira mu a shirin makon gobe domin jin ci gaban wannan muhawara kan maganar adalci a damar da ake baiwa juna tsakanin su mutanen kudanci da na arewacin Najeriya. ha kuma za mu taɓa maganar martanin da wasu shugabannin arewa suka maido wa matasan da suka fara taro da wannan maganar da kuma shin idan ma aka ce rabuwa za a yi da kudu da arewa ko wacce za ta iya tsaya kan kafafunta kuwa yanzu muna son mu kwana tare da yin godiya ga sharif ashib nastura da kuma abdulsalam muhammad da ko musamman wakilinmu a abuja madina dauda da ta tsaya kai da fata sai ta ga cewa shirin na ya haɗu a madadin dukkan su ne ne aliyu mustapha sokoto a washington dc a huta lafiya to da ne kuma kawo ga labarai a takaice shugaban amurka donald trump ya taya iraki da firaministanta da kuma dakarun tsaron kasar murnar nasarar kwato birnin mosul daga kungiyar isis 'yan sandan misira sun ce sun kashe mutane shida da ake zaton 'yan kungiyar ta'adda ne a wata musayar wuta da aka yi dakarun tsaron suna kai farmaki ne a jiya litani a kan gidan da 'yan ta'addan suka ɓuya a ciki a lokacin da harbe-harben ya barke duk mutane shidan da ake zato 'yan ta'addan ne an kashe su yanzu haka sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yana kasar kuwait a kokarin taimakawa wurin warware takaddama tsakanin qatar da makwabtanta na yankin gulf kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da ƙudiri a jiya litinin bai ɗaya da zamar taimakawa wurin wato taimakawa 'yan tawayen colombia da su koma rayuwarsu irin ta fararen hula biyo bayan yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen wato yakin sunkuru ko kuma yaƙi na sari kanoke na shekaru 52 wannan yakin ya hallaka sama da mutane 250 kana ya raba wasu sama da miliyan 7 da muhallansu. a jiya wato ajiye makamai yana cikin bangare na wannan yarjejeniya mai cike da tarihi wanda 'yan tawaye da gwamnatin colombia suka kulla shugaban colombia juan manuel santos ya samu lambar yabo ta nobel ta zaman lafiya wannan kudiri da aka kafa ya kafa wani ofishin tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a colombia wanda zai fara aiki da zaran ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da tsagaitauta da kuma ajiye makamai ya kammala aiki a ranar 17 ga watan satumba masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu wannan lokaci sai kuma ɗan anjima a shirin na hantsi zamu zo muku da wani sabon shirin idan allah ya yadda yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya ta ne gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya hada shi wannan shiri sai injiniyan mu john da ya daidaita mana sautuka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc sai mun haɗu a shirinmu na hantsi